Daraktan labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun ya ce su dai waɗannan 'yan fashin teku sun yi ƙoƙarin garkuwa da wannan babban jirgin ruwan mai na ƙasashen Turai, amma sojin ruwan Najeriya sun ceto shi. Suka nufi jirgin, ka suke shiga jirgin, sai shi captain ɗin jirgin, sai nufa jirgin, sai ya yaran mu da suke FOB ba. Sakanan sai daga nan sai shi abinan kwamandan wani ya tura patrol boat guda je suna ganin bukin duka sai suka shiga daga jirgin amunan UAL hostel suka gudu sai suka gudu amma dai an samu dai bawon da suka samu sun kama ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin ba da kuma suka ci yancin daga cikin jirgin ba a yanzu yake maka magana dai mun kai jirgin yanzu mun ajiye ta a nan wannan base mu muna nan muna ta bincike. yawa jirgin nawa ne ne kuma daga ina yake sannan kuma ina ya nufa. jirgin kasashen turai ne kuma ya ɗauki mai ne zai fi da man zuwa kasashen yamma. masanin harkokin teku comrade abubakar abdulsalam ya ce irin wannan ta'addanci ko kaɗan bai ba shi mamaki. A irin yan fashi da makami wanda ake kira sea piracy sun daɗe suna kai wannan hare-hare. To ina ga abin da zai kawo saukin shi dole ne har yanzu duk da dai an san gwamnati nan da ta zo ta na dama jami'an tsaron kan ruwa wato sojin kan ruwa navy makamai da har yanzu akwai irin kayayyaki na aiki wanda ya kamata a tanadar musu da shi sannan kuma su samu isasshen ma'aikatu har yanzu waɗanda zai zama na kan ruwan nan a cikin awa ashirin da hudu a koyaushe ana yawo ana fatura kai kamar yadda ake fatura kan titunan Najeriya. Nijar saboda a kawo tsaro. Sai eh, ba zai zama na ce ana jira kullum sai in abun ya zo aukuwa aka kira na su kawo gawa da ceto na gaggawa ko kuma su zo su yi rescue na gaggawa ba. Yana da kyau a tanadi dai a waɗansu kayakin aiki da kuma waɗansu abubuwa da ake suke bukata wanda zai zama na awa ashirin da hudu dare da rana suna kawo ruwan ana fasurar ana yawa. A cewar ƙwararru kan tattalin arziki a Najeriya irin su Yushewu Aliyu irin wannan aika-aika na illata tattalin arzikin kasa Kamfanonin da ke zuwa su ɗauki man da Najeriya take sayarwa kamfanonin suna tafka hasa hasara mai yawa saboda idan an kama jiragen su suna hasaran kuɗaɗe mai yawa na biyu kuma ita kanta ƙasar tana hasaran man da za ta siyar domin idan aka saci mai din to ƙasar ne ta tafka hasara na uku kuma ƙasar na kashe kuɗaɗe masu yawa wajen ba da horo ga masu kula da harkokin tsaro da kuma siyan injina da kuma kayan faɗan da ake faɗa da waɗannan to duka waɗannan kuɗaɗe idan an kashe su to yana janye kuɗaɗen da za a ayyukan ci gaba ne a tattalin arziki waɗanda in da ba haka waɗannan kuɗaɗe wanda suke zuwa da yawa to za a yi amfani da su wajen samar da wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane ya kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.